Faɗi Fadime littafi na takwas masu na idan baka manta ba a cikin littafi na bakwai mun dakata ne a daidai inda ga faɗi kuwa rayuwa ta fara yin kyawu a gidan malam liman wannan kenan to sai kuma ɗaura kawai don jin yadda za ta kaya don kuwa tana rufe wata uku ya shiga ya fita ya samar mata gurbin karatu a secondary school na 'yan mata na je ka dawo da kenan saman unguwar tasu hakurin abbati ya saka san ba ta jin wahalar karatun musamman ma da inna bilki take ɗaukan dukkanin ɗawainiyar yaron wani sa'in kafin ta ɗaga shi sau ɗaya innan ta ɗaga shi sau goma tufafi kam sai dai idan malam bai shiga kasuwa ranar juma'a ba duk abin da ya gani haka nan yake ɗauko masa wasu ma sai dai a ajiye dan gaba wasu kuma a kyautar saboda watsi amma hakan bai sa wasu bai sa wata juma'ar ya sake shigo da su ba yaron cikin gata yake girma cike da soyayyar mutum ukun nan yana girma yana gane uwar tasa da wata soyayyar da ita kanta take mamakinta don kuwa yanzu ko makaranta in za ta je sai dai da dabara in ba haka ba kuwa ya dinga kuka kenan ya ki kuma karɓar abincinsa to ita ɗin ma haka nan ko makaranta take da ta tuna abbati za ta hau murmushi ita ɗaya fatanta a tashi ta koma gida ta jefa shi sama ta caɓe ta rarrashe shi su kwana da dariya a tare dariyar da inna dariyar da inna in tana kallon nan da nan za ta hau share hawaye musamman ma idan ta tuna yau idan babu su ina waɗannan bayan Allah za su sanya kansu akwai Allah takance da kanta yau ma dai yau ta kenan cikin murnar ta Ta gama jarabawar jarabawar zangon shiga SS1 tana tsaka da wasa da abati ta jiyo kiran malam ɗin, don haka ta riko hannunsa suka isa turakar malam ruwan rubutu ya bata cikin wani ɗan koko yana faɗin shanye maza ki shafe ma jikan nawa tunkan duka a jikinsa maganin duk wani sunmu da kumbotso ne cikin yardar Allah da murmushi ta karɓa ta yi kamar yadda ya ce yauwa ko kefa ki ci gaba da hakuri da rayuwa kin ji faɗi me? shi hakuri idan har baka yi ba rashinsa ba zai maka komai ba ki hakuri ko ko za ko kyazam mai dacewa ki kuma mu'amalanci dan uwanki domin Allah zaki tashi ranar gobe kina mai alfahari da shi kar ki zama makaryaciya don wata ran za ki ji kunya kar kuma ki karya don wata ran za a tsane ki dukkaninmu nan ba mu san ranar ɗayanmu ba don haka kowane mutum yana da ranarsa ko gare ki ko kuma ga waninki don haka ki ji tsoron Allah a duk inda za ki tsinci kanki shi kuma wannan rubutun insha Allahu duk shekara zan dinga yi miki shi in muna da rabon ganinta tsamtai kalaman malam sun tsaya mata a rai sosai Haka nan dai ta tashi ta koma ɗakin tasu a hankali gwarancin abbati ya fara dawo da ita daga inda ta dulmiya sai ta biya masa suka ci gaba da wasansu lallai kuwa sati ɗaya da maganganun da malam babban tashin hankalin da ya fi kowane muni cikin tarihin rayuwarta ya same su tana cikin makaranta aka hau sanarwar 'yan bindiga sun shigo cikin unguwar na gadaram don haka ba shiga ba fita nan da nan aka kulle kofofin makarantar aka watsa malamai ajujuwan ɗalibai don su kula da duk motsinsu su kuma yi kokarin kwantar musu da hankali nan fa aka taru musulmai na kiran allah mai kowa mai komai kafirai na kiran jesus banda fadime daga baɗe nutsuwarta ta ɗauke abati kawai take hange a duk wani bugu na zuciyarta, waige-waigen neman mafita ta hauyi Allah da ikonsa kuwa karar wata karfarfar bindiga ya cika ilahirin ajin nasu wanda ya haddasa rudewar malaman da ɗalibai suka kwanta kasan ajin suna ihu da kururuwa. Shi ya bawa wa Fadimin damar haura 'yar tagar da ke gefenta ta fice daga ajin. A dudduke take saɗaɗawa daga wannan taga zuwa wannan kofa. har ta isa bayan banɗakin makarantar inda gajeren katangar da suka gagara gina ta take nan da nan ta ɗage gami da haurawa haka ta dinga tafiya cikin sassarfa wani sa'in ta haɗa da gudu wani sa'in in ta ga taron 'yan ta'addar ta ɓoye har su wuce har ta iso kofar gidan malam da tun daga bakin kofa kirjinta ya fara dukan tara tara sakamakon ganin kofar da ta yi a karye sanya kanta ta yi cikin gidan ta kuwa yi kyakkyawar ganin da ya tsaye da tafiyar jininta na wucin gadi kafin kuma ta yi wani tsalle ta rike tsinin wukar da ɗan ta'addan ke kokarin gagarawa a wuyan sandareren abbatin karka kashe mun shi na haɗa ka da girman mahalicinka ka bar mini shi Shi ne uwata shi ne ubana shi shine dangina bani da kowa sai dai sai shi sai Allah don girman mahalicinka yi mini abin da ni za ka yi mini amma banda abbati ta furta a gegece hannunta hannunta da shi ta riƙe wukar hannunta na tsiyayar da jini to shi ɗin matris yayi yana kare mata kallo irin karfin zuciyarta a hankali ya zare wukar daga hannunta yana kallon abokin tafiyarsa da ke muzurai jabiru mu ɗauke ta kawai mun samu ganimar da za mu wa iman Allah sarki kai kai kai kai kai Jabiru mu ɗauke ta kawai mun samu ganamar da zamu kara wa Iman gyaɗa masa kai wanda aka kira da Jabirun yayi yana mai rataya zungureriyar bindigarsa a sa ita kuma tunda ta samu kanta ta hau jijjiga abbati tana kiran sunansa amma ina shiru kake ji yaron babu wani alaman motsi a tattare da shi rashin abin yi ya saka ta ɗago kai ido jajir tana kallon ɗan ta'addan da ya rufe rabin fuskarsa da wani koren kyalle to shi din ma ita yake kallo kafin kuma ya ce ba abin da aka masa tsorata ya yi sa'ilin da ake kashe wancan ruwa kawai zaki shafa masa ai da gudu ta saki abbati ta koma kan gawar malam da yake nuna mata idanuwansa a kafe suna kallon sama fuskarsa ɗauke da kyakkyawan murmushi kamar ka ce malam ya amsa maka haka ta hau girgiza shi cikin gunjin kuka tana kiran sunansa haɗe da sambatu amma ina rai ya riga ya koma ga mai shi sai dai fatan cikawa da imani mu ma idan tamu ta zo jin karar mota ya sa ɗan ta'addan bincikarta yana mai saba abbati a kafaɗarsa haka ya dinga jinta tana kuka tana kiran liman ya jefa ta cikin 'yan matan da suka kakkame game da dangwarar mata dangwarar mata da abbati saman cinyarta shi kuma ya koma cikin motar ya shilla suka hausa suka nausa gabas da maiduguri gudun bala'i sun dade suna keta titi da gwazazzabai cikin bakar zindireriyar motar tasu kafin suka yi wani ɗan jeji da ke tsakanin kauyen tikuwa da gamborin gala nan fa suka sassauka suka ta sake 'yan matan cikin babbar fadar iman ɗin nasu cikin jinjina yake kallon manyan kamandon nasa komanda wato jabiru da mamuda kafin kuma ya kai kallonsa ga ganimar da suka kawo masa wani abin mamaki yana haɗa idanuwansa da 'yan matan kafataninsu suka dukar da kansu kasa cikin girmamawa in ka ɗauki fadime da ke rukunkune da abati tana ta sauke ajiyar zuciya akai-akai tsayayi a kanta yana kare mata kallon abin da ya hana ta risinawa gabansa duk da haɗa idanuwan da ya yi da ita a hankali kuma sai ya kai kallonsa ga mamuda suna haɗa ido ya tashi ya shiga cikin gidan sai gashi ya fito hannunsa rike da wani ƙoƙo rike da wani bakin ruwa kai tsaye ya doshi wurinta ya sa hannu zai rikota da nufin ya bata ta yi saurin kankame jikinta tana kallonsa kar ka taɓa ni ba ni zan sha da kaina ta furta da ke kashashiyar muryarta zuciyarta da ke kashashiyar zuciyarta da ta gama bushewa ba ta ɗin kuwa yayi ba ɓata lokaci ta ɗaga ta kwankwaɗe tas ta miƙa masa ƙoƙonsa gami da mai da kanta ga abbati tana shafa fuskarsa a hankali allahu akbar kafatanin 'yan ta'addan da ke kewaye da iman ɗin suka ɗauka bara suna jinjina yadda ta yi nan fa aka jera 'yan matan gaba ɗaya bisa gwiwowinsu ya fara musu wa'azi ku kwantar da hankalinku babu abin da zai same ku anan ku kuma manta kuna da wasu iyaye bayan mu naku iyayen arna ne su sun zaɓi rayuwar arnanci a cikin gari duk wanda bai yarda da iyayensa ba duk wanda kuma bai yarda da iyayensa arna ba ne to shi ma ya kafirta za mu muku aure cikin mutunci ba irin auren zina da iyayenku ke muku ba ba za ku samu matsalar ci balle sha ba za ku ci ku sha daga ɗangogin abincin da ko kuna gaban iyayenku ba lalle ku samu irinsa ba rashin karɓar da'awata kisa ne haka zina ga matar da take da aure jifa ne ga marar aure kuma bulala ɗari banda sata shi ma akwai hukuncin datse ma duk wanda ya yi hannu banda kuma kokarin gudu ga duk wanda aka kama da hakan shi ma kisa ne akwai mai abincewa a da'awata kafatanin 'yan matan suka girgiza kai alamun babu nan da nan gurin ya sake ɗaukar kabbara da ɗan murmushi iman ɗin ya kalli mamuda kai a cikin waɗannan ɗin ma har yanzu baka ga wacce zaka aura ba kaɗa kansa yayi yana kallon ɓarin da fadime take a hankali ya ce na samu iman inda hali a ɗaura mini aure da wancan mai yaron da sauri jabiru ya kalle shi ya kalli iman a'a sam wallahi ni za a bawa ita don kuwa na riga shi a zuciyata kawai yayi saurin furtawa ne a zuciye mamuda ya taso masa dama saboda irin kallon da ya ga yana mata ya zaɓe ta banda haka shi bai da ra'ayin mace a wani ɓari ma ta zuciyarsa mamaki yake yadda farar ɗaya ta dame shi to sai ka aura na gani kai duk ya isa iman ɗin ya katse su sanin yanzu za su fara halin kai jabiru ka yi hakuri a bawa mamuda tunda kai mata biyu gare ka shi kuma wannan ce ta farko da ya taɓa nunawa sai ka duba cikin sauran ka zaɓa ba ɗaya ba ɗaya ba biyu ba idan ma kwarkwara kake so ni ban hana ka ba amma banda wannan sun kuyi da kansa kawai yayi ransa na kuna sanin tunda iman ya furta haka babu wani abu da zai tada zancen nan da nan sauran 'yan ta'addan suka dinga zaɓen matan ana ɗaura musu aure wasu su biya sadakin da kansu wasu kuma iman ya biya musu ba a tashi daga fadar ba sai daga fatanin 'yan matan aka sanya su ɗakunan mazajensu cikin gine-ginen kasar da da alama 'yan ta'addan ne suka gina wurin har ya zama wata 'yar karamar alkarya cikin dokar dajin ga fadime kotun da ta shiga cikin gidan take tsaye rungume da abati har yanzu ta gagara zuba masa ruwan da aka faɗa mata su ma ne bacci ne a'a mutuwa yayi masani kam sai Allah ta yi tsaye tana jiran ta ga ta inda wanda ke amsa sunan mijin nata zai farmata amma shiru kake ji ba ko motsinsa balle ta sa ran zai shigo gidan haka bai sa ta gaji da tsayuwar ba har gurin karfe goma na dare da ya shigo to shi ma tirs ya yi ganin ta tsaye sai kuma ya kaɗa kai gami da faɗawa ɗakin da ke gefenta rage kayan jikinsa yayi sai gashi ya fito idan ke ba za ki shiga ba to ki shigar da yaron kar ki ja masa rabar rabar da za ta haddasa masa ciwo shiru ta yi kamar ba kamar ba da ita yake magana ba ganin haka ya sa hannunsa ya zare yaron da karfi yana shimfiɗe shi a kirjinsa sai dai jin yaron ya kwanta ya rab ba alamun numfashi ya saka shi kallanta da sauri yana mamakin sakarcinta kafin kuma ya doka mata uban tsaki cikin mugun kallo da saurinsa ya kambato sassanyar ruwa ya fara shafa masa a hankali yana yi yana jin yatsun kafarsa ya ɗau tsawon lokaci yana aikata hakan sai ga abbati ya fara sauke ajiyar zuciya kafin kuma ya sa kuka yana kiran ammi rungume shi ya sake yi yana bubbuga bayansa a hankali nan da nan kuwa ya yi shiru gami da sake langwabaiwa jikin ɗan ta'addan mamuda to shi ɗin ma miƙewa ya shige ɗakin ba tare da ya kalli jihar da faɗime take ba ganin an shige mata da yaro ciki ya saka ta bin su da hanzarinta tiristai ganin yayi rashe-rashe saman katifa yana ba wa abbati abincin da bata san menene ba yaron ku sai ci yake yana karewa ba kuwar fuskar kallo aiko da da gudunta ta isa gare su tana mai leka abincin da sauri ta sauki ajiyar zuciya ganin shinkafa da miya ce har da naman kaza sai dai tabbatar ya koshi tukunnan ya tura mata sauran gabanta nan ya hau jijjiga abbati da ya sake langwabewa jikinsa a hankali kuma sai ya kwantar da shi saman katifan shi ma ya kwanta suna mai juya mata baya ita kan mamakin kyaletan da abbati ya yi ne ya gama kashe ta wannan fa ne mahabba fi awwal nazara to ai shikenan bari ta saka musu ido tashi ta ta hau karewa ɗakin kallo cikin hasken fitilan kwan babu wani shirgi cikinsa daga katuwar katifar amin daga katuwar katifar sai akwatin karfen mamuda sai kuma wasu tarin kwanukan abinci da ke can kusurwar ɗakin ganin buzu ya saka ta tuna sallolin da ke kanta da sauri ta tashi ta yi alwala ta fara rama sallolinta nan ta bingire saman buzun tun tana maliman addu'ar samun rahama ga mai kowa da komai har nan nauyar baccin ya sace ta surutun abbati ne ya tada ta daga nan nauyin baccin da ya sace ta baba ya ce ki tashi ki shalla da sauri ta rushe amin da sauri ta ruko shi cikin zare ido wa ya ce maka babanka ne kul na sake jin ka sake kiran mai zubar da jinin musulmai yan uwansa da baba baka san shi ya kashe mana baba liman ba duk zaluncin naka mahaifin ba zai taɓa iya kisa ba don haka kar na sake ganin ka ka sake kar na sake don haka kar na sake ganin ka kaje ko kusa da shi ne sai da ya gama karewa bakin ta kallo yana kwaɓe baki da shirin saka kuka sai kuma ya maki kafaɗa yana girgiza kai babana ne ai baba kai ne babana ko gyada masa kai kawai yayi ya yi wa fadime wani mugun kallo tana riko shi yana fisgewa haka ya sake komawa jikin mamuda yana kai kararta cikin gwarancinsa ai sai ta zuba wa sarautar allah ido tana mamakin inda rayuwa ta kawo su yanzu kuma sai kuma ta sakar ma mamudan harara hadi da sakin kwafar za ka sani ne haka rayuwar fadime ta ci gaba da tafiya cikin 'yan ta'adda kullum su ake kira daga fada a rarraba musu abinci wanda za su girka ma mutanen mutanen ƙaryar cikin manyan tukwanai har ya zama tana cikin madafan da iman ke ji da su wani sa'ilin kuma a tura su cikin kauyen tekuwa su je su kamo kifin da za su ci ranar a kogin garin abu ɗaya ke tada mai hankali a zaman karyar wanda ba ta fatan ya haukanta shine jihadin da ake tura 'yan matan lokaci zuwa lokaci wanda kan idanta ake ɗaura musu bom a kwankwaso ana yi ana sakin kabbara da faɗin ta gomashin duk wacce ta mutu gurin jihadin za ta samu wannan abu shi kaɗai take addu'ar kar ya haukanta Gami da zamanta da mahmuda kam babu wata matsala da take fuskanta daga gare shi yau ina ma ta ishe shi kallo ita har mamakin dalilin da yasa ya furta zai aure ta take yi tunda dai babu alamun soyayya ce ta saka hakan abbatikam kullum da irin kalan wa'azin da za ta masa don ya bar kula mamuda mai kashe jama'a amma ina yaro bai san wannan ba sai dai in bai hangi baban nasa ba kai har sai da ta kai ga dukansa a ranar ne ta san wane ne mamuda don kuwa makure ta yi jikin bango cike da gargaɗin kar ta sake faɗawa yaransa abin da zai ruɗa masa tunani balle a kai ga duka idan ko ta ji to ita ma ba ta wuce ya mata duka kwatankwacin wanda ta maɗan nasa ba ita dai da ta samu ta kwace daga makurar sai ta faɗa ɗaki tana sakin kukan azaba da binsa da Allah ya isa yau kowa ka gani yau kowa ka gani a fadar jikinsa ya yi sanyi don ko babban kwamandan iman ta ɓangaren duk wata hanyar sadarwa communication ya iso da mummunan labarin da ya gani a dandalin sadarwa na facebook cewar dandazon jami'an tsaro sun kewaye ilahirin alkaryar tasu har cikin kauyen tikuwa sun wawwatsu nan da nan iman ya fara shirya manyan yaran nasa da umarnin su gaggauta fita su tare su kafin su shigo su musu ta'adi ita kan me hakanan take ji ba ta son fitar nan da Mahmuda zai yi sai dai kafin ta yanke shawarar tunkararsa har ya gama kimtsa kansa akan idanta ya sunkuya ya sumbaci abbati da ke bacci bai ko kalle ta ba ya fara kokarin ficewa Mahmuda tsayayi jin saukar muryarta ta cikin zuciyarsa a karo na farko da ta kira sunansa ba tare da kara ɗan ta'adda ba kayi mantuwa ta furta tana karewa Amin kayi yi mantuwa ta furta tana karasawa gare shi shi ɗin ma juyowa ya yana duban hannunta da take miƙa masa layarsa da ya manta cikin arashi hannuwansu suka gogi juna da sauri suka yi saurin janye hannuwan jin wani shock da hakan ya haifar tsayawa ɗaura layar a dantsan hannuwansa ya yi kasancewar hannunsa na rawa sai ta sake zamewa ta faɗi a kusan tare suka sunkuya za su ɗauka wanda ya haddasa musu gwara kai kafin kuma idanuwansu su lume cikin na juna duk a duken amarairece take kallonsa idanuwanta har sun fara ciko da kwalla don allah kar ka tafi ka kashe musulmi dan uwanka don allah ta furta tana mai sakar masa kuka a hankali karfin zuciya ne kawai ya saka shi dagowa ya fice daga gidan cikin sassarfa ya dade tsaye kofar gidan idanuwan lumshe yana daidaita lugudan da zuciyarsa ke yi shi kaɗai ya san illar da kalamanta suka yi wa zuciyarsa shi kaɗai ya san raunin da yake ji a duk ɗora idansa da zai yi kanta daga inda yake tsayen yana iya jiyo shi shekar kukanta da ke barazanar ruguza masa duk wani karfin gwiwa da yake da shi abu ɗaya ya sani a yanzu ko da ya tafi ba shi da wani sauran karfin da zai iya aikata abin da ya dace sanin dai tsayuwar tasa ba za ta haifar da komai ba sai tarin nadama ya saka shi barin gurin da hanzari gamin da dosar tawagar tasu suka ɗaga kasa zama fadime ta yi ta hausafa da marwa a farfajiyar tsakar gidan nasu ta rasa meye na damuwa ga ɗan ta'addan da ya kashe makwafin ubanta limanto to amma abu ɗaya da ta sani kuma zuciyarta ke kwarzabanta kansa shine ta ga dawowarsa lafiya daga wannan fitar ga abbati da ke binta duk inda ta sauke kafafunta shi ma zai sauke tasa sai kuka yake yana kiran baba kamar yau ya fara tafiya ya barsa da kyar ta samu ta jawo shi jikinta gami da saka shi baccin dole 'dan abincin da ta zuba masa ma nan ya sa kafa ya shure ganin rikicinsa tun karfe bakwai na dare take jiran dawowarsu amma shiru kake ji ko ɗan rahoto babu balle ta saran jin halin da suke ciki wuraren karfe goma jin shirin ya yi yawa ya saka ta jawo kwanan abincinta ta fara tutturawa kamar wani cin magani daga bisani kuma ta jawo abbati da ya riga ya yi bacci ta rungume a jikinta da kyar ta samu bacci barawo ya sace ta to washe gari ma haka ta tashi sukuku da ta ji dan motsi kaɗan za ta leƙa kofar gida ta ga ko su wane ne amma wayan kake gani ba ita ta ji diran motar su ba sai bayan la'asar aiko da gudunta ta saɓi abbati zuwa kofar gidan sai dai kam ta kai kofar ma ta ci karo da shi yana mai shigowa tiris suka yi duka su biyu suna kallon juna ita tana kallon hannuwansa da ke tsiyayar da jini shi kuma yana kallon kumburarren idanunta da sauri ta dire masa abbati da ke zillan ganin babansa ita kuma ta bi ta gefensa zuwa famasi famasi ɗin liman kayan aiki ta ɗebo nan da nan sai ga ta dawo gefen katifar da yake zaune yana ma wasa da hannun da bai da ciwo ta duba tana warware kayan magungunan da ta ɗebo a hankali ta riko hannuwansa ta hau goge jinin tana yi tana kallonsa wai ko zai ji zafi to ya ma kau da kansa wani barin daban kamar ba shi take sakawa maganin ba kuka kika ta yi ne halan na ga idanunki duk sun kumbura ta ji saukar muryarsa tana shirin tattara kayan ta fice tsayayi tana kallonsa sai kuma ta gyada kanta da sauri akan me zan yi kuka don ka tafi sai ka ce wani ubana la me kayya kayya haram abba kuka ta yi da yawa ko abinci ba ta ci ba abati ya tare ta yana kara lafewa jikin uban hararar yaron ta yi ganin ya tona ta da sauri kuma sai ta kalle shi to ni kukan tuna maraici na nayi tunda na rasa liman har akwai wani gardi da zan zauna ina makuka hmm. haka ne shi yasa na ci karo da wani zaure yana safa da marwar jirana bata ce komai ba illa tattara kayanta da ta kara sai ta fice daga ɗakin to fa tun daga ranar suka hau kula junansu sama-sama kowa na son karyata abin da yake ji game da ɗan uwansa musamman ma ita da take ganin shigarta jikinsa zai sa ta ci galaba kansa ya bar fita kashe mutane kai ya ma bar alkaryar gaba ɗaya nan fa ta yi ta kokarin shiga rayuwarsa nema nan ta shiga rayuwarsa nema don ta yi silar shiryuwarsa sabanin shi da yake gudun abin da zai haɗa sa da ita balle har ta ribace shi ya aikata abin da gaba ɗayansu ba zai musu kyawu ba to karshe dai ita ta fara sauke komai ta hanyar kula da shi kama daga tufafinsa abincinsa kai da duk wata hanyar da ta san zai ji daɗinsa a hankali sai gashi har yana zama ya yi hira da ita kai har ta kai in zai yi abu sai ya sanar da ita da rokanta masa addu'ar dacewa ta yau ma dai tana tsaka da cin abinci ya shigo kai tsaye ya doshi gurin kayansa ya hau fiddo da wanda da ta ga ya saka ta san fita ce za a yi kasa kai lomar da ta ɗebo bakinta ta yi ta tsaya tana kallonsa to shi ma ganin hakan sai ya ajiye kayan hannunsa ya zo ya zauna gefenta yana mai riko hannuwanta cikin nasa gobe za mu fita ki mini addu'ar dawowa lafiya kallonsa ta yi idanunta har sun fara fidda kwalla nan da nan ya hau girgiza mata kai alamun bai so ta yi kukan kar ki damu lafiya za mu je mu dawo ba abin da zai samu wannan gardin mijin naki murmushi ta yi jin karshen zancensa kar ki damu lafiya za mu je mu dawo ba abin da zai samu wannan gardin mijin naki murmushi ta yi da jin karshen zancen nasa ni fa ba shine damuwata ba ba na so ka je ka kashe musulmi dan uwanka wanda bai takale ka ba bai tsaya bai tsaya gaban masallacinka ba bai saka ma wuka ka bar ka ba kalmar kalmar ashhadu allah ilaha illallah ai ta haɗa komai don allah ka ce ma iman ba za ka je ba ni ko karyar ciwo ne ka yi sai kuma ta sakar masa kuka a hankali kisa ne ba kya so na yi ko to na miki alkawarin ko jinin kiyashi ba zan ɗauka ba a wannan fitar amma fa tafiya dole ce na yi don kuwa na iman domin kuwa ran iman a ɓace yake sakamakon mutuwar lamido da jami'an tsaro suka kashe baki san lamido ɗansa ne na cikinsa ba ina ki hakuri fati ba zan iya karya ga iman ba to idan ka ce ba za ka kashe kowa ba in kuma kai aka kawo maka harifa sai in tsaya ko ma menene ya same ni kin ga idan na mutu sai ki yi wa gardin mijin naki ta kaba ka gani ba so ta furta tana langwabe kai kin gani kina so ya furta shi ma yana langwabe mata kan murmushi ta yi ganin yanda yanda ya yi to ka je da ni mana ga, duk wanda zai taba ka sai in yi saurin faɗa maka ka kauce sosai ya kwace da dariya irin wacce ba ta taɓa sanin ya iya ta ba sai ta yi tsaye tana kallonsa ganin irin kyawun kyawu da dariyar ta masa hure mata idan ya yi a hankali da ya maido da ita cikin tunaninta bar kallona ban san irin kallon nan naki kin gane kana da kyau ta furta tana kallon yatsinta aino ya mayar mata sai kuma suka kwashe da dariya a tare suna wa juna murmushi tun daga ranar suka fara nuna ma junansu matsananciyar soyayya da ba su san farkonta ba kowa burinsa ya faranta ma ɗan uwansa da duk abin da yake so rikici ne kullum ya ce zai fita jihadin nasu sai an yi shi ta dinga kuka kenan wani zubin har ya je ya komo jan hankalinsa da gaskiya kuwa don ya bijirewa iman ba fasa ba ta fasa ba amma ina taurin kai kai ka ce a nono suka sha biyayya ga iman. ta yau ma hakan nan ta kawo masa hirar da idan da idan haddarta zai yi ya riga da ya gama haddacewar. ka san me nake sakawa a raina ta furta tana ɗora kanta saman cinyarsa shiru ya mata ya hau shafa lallausan gashinta ganin haka ya sa ta ɗora me zai hana ba za ka haɗa kungiya ba kai ma idan ya so sai ka horar da su rana ɗaya sai ku yi konan bakin wake ku afka ma iman nima kuma a hankali sai in dinga jin hankalin matan da muke tare kaga za mu yi yawan da za mu iya karkashe su baki ɗaya shikenan sai mu yi mu cikin aminci da kwanciyar hankali amma alinu ne daraktan fim ɗin mm, smart girl ya furta yana kewaye hannuwansa saman girarta ni ba wannan zaka ce mini ba ka ce to kawai to na ce to kaga ni fa bana son haka a'a to kuma me nayi kin ce na ce to kuma ai na ce to din to ai wannan to din da kace bai kai zuci ba haka na ce miki to wannan to din har kusa da inda fati ta makale ta je Allah kai kafe bagarar da zance ta furta tana kumbura to yaya zan miki fati kin fi kowa sanin abin da kike faɗa ba zai taɓa yiwuwa ba ki cire irin waɗannan tunanan tunanin idan ba so kike karamar ta kaba ta kama ki ba to wai kai mu gudu mana tunda ka san kan jejin nan kallanta yake cikin murmushin wautarta lalle ki har kina sakawa a kanki gudu daga nan me zai hana kuwa bakin sha ruwan kokon nan ba to ai kafi ne ba za ki taɓa iya barin nan ba sai da umarnin iman lalle ma ni kam ina jin zan iya tafiya duk sanda na so af ai bata ɓaci ba yanzu ma tafi mu gani hmm, ba zan iya tafiya yanzu ba saboda na san ko na tafi ba zan zauna lafiya ba baka san yadda nake jin ka a raina bane Allah baban abbati ina jin yau a ce babu kai babu abin da zai hana ni bin ka inda ka tafi kaga wannan abin shi zai hana ni tafiya na gwammace in dawwama da kai a duk halin da kake ciki yo ina ma za ni bacin kai ne uwa da ubana sam ba na fatan kaddara da za ta raba ni da kai wata irin kauna nake maka da ban san dalilin ta ba Allah sarki wannan kenan to fa gaskiya labarin Fadime ban mazace su haka ba don yadda na yi zatansa ya wuce tsammani lalle Fadime kina ganin rayuwa zan dakata anan kuma haɗu kawai a littafi na gabatancin yadda za ta kaya. Na ku Salma, ka huta lafiya.